الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى يا مسلمي ما سجرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجلس منا مجلس نقوم الشابيو نتشيق بذكر شابير نتشيق بذكر لنتافن الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ويكي ويكي كمانكا wa ya san asali ya naka wa ya samu yabo ka? tunda Allah ya yabe ka duk wanda ya ƙi ka mai ya gaba a wani ƙaunin komai ka faɗa ba a masa ba an ce imamu shafi'i cikin diwani ɗin shi yana da diwani ka ce diwani shine kawai abinda ka tattara a rubutu kullum yana da diwani nawa wani na kira shi duwayi na su ƙarfi diwani na irin wancan manyan da waina usmaniya na da suna sunna da kuma abiyat matsala ce ta kasan a al-arabi to an ce imam shafi'i yake faɗa game da Allah lokacin ne ce kuma wanda ya yi waken shi ne fitaccen mahaddacin ƙur'anin nan a shek tawfiq fayed wani lokaci za ga an sa karatun malamin sai ka kasa gane waye wasu mutu suka je zuwa lecture ma immigration jiya ai karatu wani malami su suka na tambayi su kowa za ka gano malami na cewa ne ne mai shawai in ce ina muhammad ayu a birnin ina aka ta canje canje duk aka kasa da kuma wajen za ta lawar shi na ce da su ayi wanda ya wanda shi ne a shek zaki umar al-dagestan mutumin dagestan wanda aka haifa a 1925 shekarar haihuwar shagari ke ya rasu kuma 2004 yau shekara 21 ya rayu shekara 79 kuma tun yana shekara 1 da rabi ya makai kuma Allah ya ba shi ƙwarar shi ne haifafan makai ku zalla ku sami kira shi شيخ زكي عمر داغستاني شو بدك تسجل اي تي از immigration training school fama na ce to wannan kirar waye muku san shi ba muku san karatu shi a tumalin sai mun san shi ba mun san ƙorani ba alhamdulillah in ko kuwa alhamdulillah to shi ne shek zake umar da ya fi tsani kusa kusa zagu wajen fulawoyinsa tun yana roke neman kanci amma Allah ya ba shi kara'a Dagestan da Dagestan Dagestan na daga cikin yankunan Caucasus Russia wurin USSR akwai Tajikistan Dagestan Kyrgyzstan tan tan tan din da misali ka sami jiko to kan jiko a shan kwafi zaki Dagestani sa karatu ku ji ko kun taba jin kira shi sa da kowa ya dan ku dan za ku ji da lura mun taba jin kira'an nan to ma waye a gurguje dakta mazalan samu na mutum ya samu ko? yana da تسليما أتمنى أن تكون شكرا كوري المهم كوثان دقا سكين قراء من مشاهير القراء لكنه كان كثير لا يرى كان ضريرا لا يغني الله يجزاك شافعي تشيوى أنت الذي رفع الإله مكانه وأعطاه من رتب الكمال فخارا لم يخلق الرحمن مثلك في, مثلك في الورى في الخلق والأخلاق والأخلاق لست تبارى يا سيد السادات طب شمائل حتى أدوك بالشمائل حارة صلى عليك الله يا خير الورى ما اشتاق ذو وجد إليك وزارة kake cewa kai ne wannan da ubangiji ya matsayin shi a afahu kuma Allah ya bashi min rukabil kamali sikhar giredi giredi giredi na mukami saboda cikin girma kawai lam ya khaliqi rahmanu mithlaka fil ubangiji ar-rahman bi halitta irin ka ba a cikin halittu wallahi laqad sadaqa an gane cikin halittu fil khalqi cikin halitta wal akhlaqu halayen girma kuma lasta tubara ba mu iya kamo ka ya rasulullah laka tubaraka ya sayi da sadati ya shugaban shugabanni ya jagoran jagorori fistai ko ba ka ba sai ce ainihin a kusta shama'ilan ya fassara kusta shama'ilan ya shugaban shugabanni ka da ƙasa wajen halaye na kirki shama'il sai ce kuma hatta aduka bishama'ili hara hatta makiyinka halayenka na kirki sun rikita mai lissafi wannan wane ne annabi muhammad ce hara ya ɗaya wasu saboda halinka na kirki sai ce salla alaikallahu ya khairal wara ya mafi cikin halittu allah ya salati gare ka mastaka zuwa wajibin ilaika wa zara duk lokacin da wanda ke da wajibi ba wajen na yan bid'a ba shi ya samu wajibi ya faɗi nan shi ne kaidanci ne kawai da an ce ana ba wasu ka ji zuciyarka ta tafi wani shine wajido a nan wuri amma ana ta kirki ke har za ka je madina ba ka je masalan sai ka je kawai ziyara kalami ce tare da ziyara ba bangaren aikin nasu ba to shi ne yake cewa maimaita muku yake cewa salla alayka Allah ya khairal wara mashtaqa zu wajhin ilayka wa zara lokacin da mai ɗaukin ya kai maka ziyara ya yi ɗaukin wa zara har ya ziyarce ka sallallahu alaihi wa sallam majalisi na nawa شاهد اقرأ شيخ بسم الله الرحمن الرحيم ومعنى هذه الآية وكما هديناكم فكذلك خصصناكم وفضلناكم بأن جعلناكم أمة خيارا عجولا لتشهدوا عجولا عجولا لتشهدوا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام على أممهم ويشهد لكم ويشهد لكم الرسول بالصدق قيل إن الله جل جلاله إذا سأل الأنبياء هل بلغتم هل, هل بلغتم فيقولون نعم فتقول أممهم ما جاءنا من بشير ولا نبي فتشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم للأنبياء ويزكيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقيل معنى الآية إن لكم حجة على كل من خالفكم والرسول حجة عليكم حكاه السمرقندي وقال تعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم to ita asalin wannan magana ai gabar da ta gabata ne inda yake fassara mana wa ka kadhalika ja'alnakum watan wasata haka muka mai da ku ya ku ya ku al'umma al'umma ta tsaka tsaki ku ba da shaida dangane da gaskiyar annaba da suka wuce ko kuma annabi ba da shaida akan ku ana kan wannan ne ko to shine yake cewa wa ma'ana hadhihi al-aya wannan aya ma'anarta wa kama hadainakum fa kadhalika khaffafnakum wa faddalnakum bi an ja'alnakum ummatan khiyaran udulan litashhadu lil anbiya'i alayhim salatu wassalam ala ummihim ma'ana yanda muka shiryar da ku shine kamar hadainakum ba to haka kuma khassasnakum mun keɓe ku wa faddalnakum min fifita ku hmm? bi an ja'alnakum ummatan khiyaran qadula mun sanya ku al'umomi zaɓaɓɓu masu cike da adalci li tashhadu lil anbiya dan ku ba da shaida cewa annabawa ya ubangiji annabawa mu shaida ne sun yadda sako sai suka ce domin an su jama'un za su yi taurin kai cewa ubangiji ba wanda ma ja ana min nazirin wala bashir Allah ya tawa akwai al'umar ƙashin zamani ne. yi sun karanta littafi ne za ku ce yanzu kai ba za ka yi alfahari ba ka zama cikin al'umar annabi da za ta ba da shaida to ka yi biri a kawar hanyar shi ka mai da sabo adonka maka kimanta magana shi kana jin bokonka ya baka wani ilimin da bawanka da shari'a in ma ka ce sala da sallah ta ina baka da tsaftar sauraka in kana son ka zama cikin masu ba da wancanen ka shaida to mai neman kyakkyawa wajen aure ba da sadaki mai kawai ku gane hausa alintana wannan ya fi ƙarfin wannan matan ma musayi Allah ka samu dace. Amin. saboda haka ma'anar aya kenan yadda muka shiryar da ku haka mun fi khassasna idan ka ce khass kebewa ka ce fi hadha al-fasl ya yahya ta'ala huna uhibbu qira'ata hada takhfif khassastahu fawqa zumala'ihi saboda wato kalif din suke an gane ko to muka fifita ku muka sanya ku al'umma tsakatsaki a dole don ku zama shaidu ga annabawa Allah ya ƙara musu aminci a kan al'ummominsu wa ya shahada na kuma rasul kuma don manzo ya yi shaida kan kanku me yasa ce wa ya shahada yi madalin fata ɗaliban arabiya na ke kama ɗaliban nahawu me yasa da ce wa ya shahada? ba tun asalin filin shahada ne to me yasa ce wa ya shahada ya jama'a ku hanzarta muna son mu ce gaba na'am aqasi akan li yashhadu jazakallahu khair dan sai ka ce wa yashhada ma'tufun ala fi'lin mansubin bilan al-illa kuma wal aqfu tabi'un bil ma'tuf alayh qa'ida kenan ay wal yashhadu kenan ko haka bane wani ya shahada don shi kuma an fasa ya shaida a kanku bisirki a kan gaskiyar lalle ya iya da manzanci kila aka ce a wata fassara inna allaha jalla jalalu allah mabuwayi abin girmamawa idan sa'alal anbiya'a idan ya tambayi annabawa hal ballagtum ya kun yadda sako ina zai tambayin tashiya kun yadda sako kuwa to allah bai sani ba to wani wani irin tambaya ne sunan shi istifham lilikhtiba ba zai zama ilzami zai zama ilzami amma ikhtiba saman yuzun alaihi an gane ko kun yadda sako sai ya kolo na na'am sai ya kore ubangiji mun yadda sako mun iya da sako su a zan su mun iya da sako annabawa fatakulu sai al'ummomin su so annabawan sai su ce ma ja ana min bashirin wala nan da a ba wanda ya zo mana saboda mutum wa kana al-insanu akthara shay'in jadala mutum har lahira ba sai musu shi zai ce zamu zamu zamu doka bakin bakin wala sahihi bakin babu wa tukallimu na aini nan asatu kiyama ke ba bakin ma ka mutu wallahi rabbana ma kunna mushrikin a lahira ka kiyaye mutum kuma shi mutum abu ne muhimmi daga cin alamar nagartar shi yanzu da kuskure shi wani ko? ai muhimmin abu ne ai jiya ta cikin yan uwa cikin ɗalibai nan ya malam a hudu baka ta juma da ta wuce ka karanto aya man rasu rasula faqad a Allah wa man tawalla masu sanaka alaihim hasiba sai na ce ainihin hasiba na ce haka aka yi to na ka faɗa na ce to oh. na ce tsawon lahi na gyara Allah na su ke na. kuma so ku sani abu ne da nake jin daɗin shi don kana karantar da mutane ba su su kai ba kwan da yake ka cike na sha'awar a ce a manan abu ka ba akwai gyara Allah yana daɗi nake faɗa ka gyara kafin ka tafi tun da ranka ka gyara akalla a a yi kuskure a yi gyara hasiba na faɗa ko ba haka aya take ba aya ta tamanin ne wa man kallafa ma arsalnaka alaihim hafiza wanda ya kau da kai ba mun ce ka fa'ido a kansu ba ne ba hasiba mai ishi ba akwai kalmar hasiba yi to ma harshe astaghfirullah na taɓa gaya muku fitaccen malami gogan qur'ani, shirai shi ya zo yana jan sallah ya ce alislam na shaga muku larafin hudan lil'alami aka yi shiru a har ya sake ci lil'alami ya karo na uku ya nuna maka ƙurani ga garba wani kowa ya ce Allah ka shaida mun karɓi kuskuren mun gyara kuma haka ne ke sha'awa ko kun zina ce da ku ƙur'ani sura kaza aya kaza ne mutum ne ina yi kuskuren aya ɗin gyara min da Allah gudu tare mu tsira tare to a lokacin da kafirai suka ki ganewa wai sai a lahira ta kuma wani yawa kuma an riga an ta gaya ba dawowa Allah ka ba mu ikon gane kuskure mu gyara saboda ka ya jama'a <clears throat> sai ya ce wato sai ce ai mu babu wanda ya zo mana ma na min bashirin wala nazir fa tashhadu ummatu muhammadin hajifa sai al'umar na musulun sai su ba da shida su ba da shida lil anbiya in ka ce lil anbiya dan annabawan gare su ba alal anbiya ba za su ba da testimony for not again arabiya ke me za su ce wa yuzakkihim mun nabi an kuma yi ainihin tsarkake su kenan jama'ar nuh sun sun yi musu sai a tambaye musu sai ya Allah ka faɗa inna arsalna nuhan ila to daga cikin hikimar kenan kila sakon mun zama sarfan ya jinkirtu dan ka rike ya abin da ya faru to a kana cikin jama'ar da za su ba da wancan shaida shi kan shi man kaba ne ba man kafa ba akwai man kaba kima منقصة لذن قصو اجتهد لتحقيق المنقبة لا لتحقيق المنقصة اللهم اجعلنا من اهل المناقص لا من اهل النقائص <clears throat> عرفتم سود حكى وقيل سجبا كثر انت وقيل اكثي معنى الايه معنى الايه انكم حجه على كل من خالفكم هو الامر ان صلى الله hujja ne akan duk wanda ya saba muku war rasulu hujjatun alaikum mun Allah kuma shaida ne akan ko hujja ku wanda ya ɗauko wannan magana shine as kalli mutumin samarqand mhm wa qala ta'ala Allah madaukaki kuma ce. wa bashirin ladina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim ga yawa masu imani suna da ainin diga digi na dahir qadama sidq in ka ce kadama sirik ana nufin kawai kana da girma kawai kana da mutunci akwai lissanin sirik akwai kadama sirik kullum ana raba sirik zuwa ga wannan don aka so da kima an gane ko ci gaba قال قتادة والحسن وزيد بن أسلم قدم الصديق هو محمد صلى الله عليه وسلم يتبع له وعن الحسن أيضا هي مصيبة لنبيهم عن أبي سعيد رضي الله عنه هي شفاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو شفيع الصدق عند ربهم قال قتادة قتادة ابن دعامة السدوسي كده قال من حديثي قال من رواية cikin almajiran ibn abbas tare da wasu jefe shi da ra'ayoyi irin na mutai da lakin a gun malamin na cikin ahlus sunna amma kaza za ka yi da ikar ma dan abdullah almadani ibn abbas haka an tunin shi da misali ra'ayin khawarij ko kuma abin da ya kama da amma umuman suna ɗaukar su na yi. Alhakin in ka ce na da ra'ayin shi'a la ya yi kare haifar ba shi'a zagi zama suna nuna ta ali kawai akan tare da ba daidai ba ne. amma dukkan malamin sukan tashe su a mai sauran mutanen keji sabanin masu ƙayyan su su ne madakila su ne ainihin falafiya a zamanin su suka kauce ma mazhaban annakat malamin suka ce ba wanda ya isa yi da awar zai iya wani wai wata tajil saboda hadisha yau wanda ya madakar ya yake a zamanin yau an kulle wannan kofa ɗin samun tuni tabaka don an riga an kulle ta ba wanda ya isa kan yamul albani ba abin da ya bakiya ba ka da irin albaniya cikin ilmin da ya a zamani saboda tana wani dan baya ko mu yan baya na sai dai nasiha zirwar ta'adda da ƙa'idarsa malamai suka ce sai dai giba na tsayin goma kawai amma ƙabaka ɗin ɗoyar faƙad kufaitun tabi'u ma kufaitun alai raftun? ayi da haka sai ƙata da ya ce da shi da alhassan da zai da bin aslan a ai kadama sidikin din nan kuwa muhammadun sallallahu ana ne ana wasu shi ne ainihin dunduniyar gaske din ai ya shafa'u lahum zai yi ceto gare su wa anil hasani ayyuban an samo daga yawancin aka ce alhassan aka yi shirwa ake nufi al-basar alhassan ibn yasar da kun ga ya sha nuna na ummu salama dan gida ne amma sai kawara ya koma basar sai aka ce albasari daga cikin sadatu tabi'in ya ce cewa hiya musibatuhum bi nabiyihim ma'anan kadamu sidqin masifar su game da annabi su ma'ana raso shi da yayi an su yana cewa in kuka tuna duk wata musiba ku tuna musibar da ta same ku a dalilin rashiya la ilaha illallah ɗayan sai ce wallahi madina ba ta taɓa haka ba irin lokacin da annabi ya shiga madina sai muga ta yi duhu tulub da bar duniya ba to in ka rasa wani naka da ya rasu a matsayin musiba to ka tuna musibar rashin annabi da ya bar duniya kenan kai ma ka shirya za ka tafi suka ce falau kanatin duniya ta domin liwahidin da kana rasulullahi hayyan wa baqiya <clears throat> to da haka ya ne sai ke cewa wato a samar kan wato wannan musibatuhum bi nabiyihim wa an abi sa'id al ka karanta hmm? an samu daga abu sa'id al هي شفاعة نبيهم واتو محمد أي قدم صدق الجنة شين الشيطان النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو شفيع صدق عند ربهم شين ميتيتون داهر وجن أبيل شو جبا وقال سهل بن عبد الله السكري هي سابقة رحمة أودعها في محمد صلى الله عليه وسلم سهل ibn abdullahi a tustari shi ne garin tustur tustur daga cikin garuruwa ne kusa da iran daga cikin ma'akil min ma'akil sunna ya ce abinda ake nufi da wannan ita sabiqa ta ma'ana allah ya riga ya ba su wata rama marigayya Rama ta riga ta gabata gun ubangiji an aji ma al'ummar shi a cikin wannan tafkar Allah ki gyara kurakuransu ke miƙar da kaucewarsu to sai dai kai da irin wannan ya samu mutum ce tun da yake haka ne bari yi abin da zan yi tun da akwai ajiya muna da ainihin taskara ba a haka misali gane ko Allah ka samu dace Muhammadu محمد Ali علي tirmidhi محمد بن علي الترمذي هو الإمام الحافظ الزاهد المؤذن صاحب التصانيف الحكيم الترمذي إذا حكيم الترمذي أنا تومشي لبدعة karkatacce ne ita ce gaskiyar magana kada abin ya zo maka ka rikitar da shi da ainihin tarmizi abu isa da bambanci ake mai tarmizi da matsala don ka san da wani to la'alla ta san shi صاحب آه، القضيئيات كانت أنكر كتب ذلك الصوفنج الصوفنج المسال وباكبا فهما أطيروا على أشكالها تقعوا ويبارت في the flock together من قائل لذيكي لذيكي لا تارذيكي تاشي بل بيلا بل بيلا كنكرو كنكرو birds of a feather flock عرفتم؟ تصورك الإمام آه، شي القاضي إياد رحمه الله سيأكو مجانا الشيء اللي يترمي sai ce ko imam sadiq eh ne limamin masu gaskiya kuma wanda aka gaskata su ash-shafi'ul muta eh ko kuma a shafiu ko mai ceto din nan al wanda za a bi shi shi ne wanda zai roƙi Allah kuma a amsa mishi nan take shine muhammadun annabi sallallahu alaihi haka wani as-sulami imam sulami haka yi haka to wannan magana daga ainihin shi malam. malami to kun ga alhamdulillah har mun kai ga fasali na gaba alhamdulillah fasali na uku na'am فيما ورد من خطابه إياه مورد الملاطفة والمبرر malam zai koro mana yadda Allah ke ma'annabi magana yana mai magana amma kuma maganin marubin mulafafa Magana kan gangaro a maganganar da tausasawa softly ka gane ko hmm. mutum ne kamata ka ce da shi ba ka kyauta ba suka cika amma dai ba a yi daidai ba <laughs> ya fi daɗi a yi daidai ba ba ba kirki ba suka ce kashi amma wannan ba halin mutanen kirki ba to munakafa kenan to haka Allah ke ma annabi hmm. wal mabarra da kuma warkar da shi daga duk wani damuwa ta laifi ga misali inda Allah maɗaukaki ya ce to kaga sai ne fara gabatar da afuwa hmm. da sai ce nuna abin talawun ok afallahu anka sai da aka yi shimbiɗa amma ya fi amma mai sa kai kaza da Allah wanda ya ji daɗi eh an ya ce maka ba za a guntule maka salar da ɗinka ba amma mai sa kai haka ai a yi ta faɗa me dai da yana da misali ai shi kenan ba ne misali afallahu anka lima abin sala la ilaha illallah Allah ya yi afuwa gare ka amma me yasa kai musu izini ya rasulullah to mana yace to ai wannan wani khitabi ne wanda ke da mulafafa da mabarra wanke shi barin laifi da wata tuhuma. sallallahu alaihi wasallam قيل هذا اتكاف كلام كلام بمنزلة أصلحك الله وأعزك الله يتشي ما لا يتشي هاي وانا مغانا wata magana ce ke da mabuɗi wanda ke da matsayi kamar ka ce aslaha kalla Allah ya gyatta ka Allah ya gyara ka me yasa aka yi kaza ko kai dan kai ah Allah ya maka albarka me yasa kai kaza ba daɗi ne za iya yi ki zagi a yansu ka gyara malam suna kunduma sha. da gida suka yi mummun taso mana da kakanni in kai laifi karkari a ce ɗan tumbin uwa su da a daga tumbin ka fito da wasu mana baya son yi zage ko ka ci gidanku me yake nufi wanda ya nuna zo a sharafa tare da wannan din ba ne ina ganin shi ma bai kamata a faɗe shi duk da haka amma on comparative basis ya fi daɗin ji saboda da wancan shi ne yan wamu mu rinda tsaftace harshe ko Allah ya taimake ko mutum ne ka gan shi akan bid'a kar ka dinga tuhumarsa da kai dan bid'a lalata la a'udhu billah shi fa ya faɗa bile annabi yana tsammanin a kan kirki mai kai na ilmantar da shi tukur wanda ya san da daidai yake ba yana cin amfanin mabiya shi yake ɗauke da alhakin ya ki gane gaskiya ya baya so a gane da haka yake jin haushin masu bai na gaskiya da ana zagi to ka kai masu harita bayan allah da kuka mai da su cikin wato hanya ba daidai ba to su ne waɗanda kuma sai kai mulafafa abu kaza da kake ba daidai bane fa Allah ya eh, to me dalili gashi kawo naka dalili wata ilmi da ce na dalili ma akan kuskure ke kawo a zo a yi gwari a gani yana da gaskiya zai kawo in ba gaskiya da zai faɗa ku to Allah ya samu gani saboda ka ya ani sai abin da ya kamata kenan wannan magana kamar kace aslahaka Allah ta'azzaka Allah na'am قال عون بن عبد الله أخبره بالعفو قبل أن يخبره بالذنب شي مالا عون fitaccen malami ne an ce mutum ne mai gudun duniya matuƙa gaya shi ne auno ibn abdullah ibn utba ibn mas'ud al-huzali al-kufi al-zahid al-faqi ya kasance kan roto daga abu hurarata da ibn abbas auno ibn abdullah to shi sai ya ce wato akhbarahu bil afwi qabla an yukhbirahu haka ne ko haka ya ba shi labari ya ne afuwa kafin ya ba labari mai sa kai haka aune fassara wuri afallahu anka da ya ba labari Allah ya tsara ya maka afuwa kai kaza fassara kafin ya ba shi labarin zunubin da aka aikata mhm. a sama kandi ya haƙaito daga sashen malamai cewa ma'anar wannan magana ita ce ne fa kalla. shi mafa wani irin wannan magana kalla. ne mana kalla. ana ce da 'yan siyasa a fakalla me sa shi ɗin siyasa wanne ya fi so aka rama kalla ko his excellence wanne ya fi so so honorable wani ya ce wani zuba honorable wani horrible ne a wani haka ya faɗa ba ne na faɗa ba so are not honorable but they are what horrible masu matsaloli da yawa siyasa cike da karya yau da yaudara da abin da ke faruwa sace-sace ci mace da kashe dukiya kan abin da ba shi da amfani sun ga sama kasa ƙasa su dinga yada duk gari da hotuna kuma dukiyar al'umma ne kuma wani za a ba shi kwangila ka san dukiyar shi wace kawai na kaji ya kawo yake so ina magana wani honorable award kuma ina magana excellent award wani ce i have never seen anything excellent in your excellency ya yawan gan shi wato zamani ne na ainihin wato kariya a gyara ta kamar da rashin faɗa ne ka kalli yan jin kace wai jarumi jarumi da talata jana su ne ma da kya ƙorani su ne jarumi inda gaskiya kuke tayi Allah ka gyara mu gaba gaba sosai sai ke sana na shi ya ji ai don su daɗe su ci gaba da aikin kirki abin da ya kamata kenan na daɗe da wannan ɗaukacin ne ma a yi cewa sarakuna da masu su ya kamata ce Allah gafarta yan laɓai don sun fi kusa da rashin laili amma kallahu. amma yana da kyau akaramakallahu hau ne kamata ran kai daɗe masu mulki shi ko malami Allah gafara Allah wala tashi to ai duk gaskiya ne ko na son gafara amma ya ta kusa da a ce zai samu gafara kuma ya ta kusa so malamai in sun saki hanyar shi ke da magana ta kare domin ya ce innama yakhsha Allah min ibadihi ya ce umara ya ce siyasiyun ya ce hukama ulama to ashe su suka fi kusa da wato dandamalin samun gafara ke kuma da sakon ko ko wannan tsokacin ya yi daidai in magana gaskiya ne kamata ya yi masu mulki da a ce da su allah farta mu malamai kuma ce ran kai daɗe to matsala ita zai shi kan shi malam to an ce da kai sarki ne in ka ce da malam ran kai daɗe sai shi bambara kai saboda ba a saba ba to amma ni abin da nake gani wannan tsokaci ne muhimmi kwarai da gaske su malamai ran kai daɗi ku ci gaba da aikin alkhairi kasan suna ta addu'a Allah ya tsawata rayuwarku Allah ya tsawata mu gaba daya akan aikin kirki wa iyaku ci gaba ya salam afaka Allah Allah ya baka lafiya ya ne zuciya kubutacciya daga aikata ba daidai ba qala walau bada'a annabi sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi lima azinta lahum لطيف عليه أن أن ينشق قلبه من هيبة هذا الكلام لكن الله تعالى برحمته أخبره بالعفو حتى سكن قلبه لا إله إلا الله وقال له لما أذنت له بالتخلف حتى يتبين لك الصادق في عذره من, من الكاذب تو أنا وري ما لم يسكت ci قبل da cewa walau haka ce? walau da annabiya larabcin ya yi mana da ainihin Allah ya fara ba da aho. da ya fara da gaya mai ice Nuna abin talahu da bai fara ce afallahu da ya fara ce nuna abin talahu to wannan tuhumar tana da ban tsoro saboda mai magana Allah ne ya ce da Allah ya fara da nuna abin talahu ya fara da introduction lawa an ka ba ya ce maka ba to da ya fara da haka lafifa alai kiran da an je ma annabi tsoro an yin shakka kalbo zuciyar ta dare ta fashe wadda zuciyar annabawa game da Allah ba irin zuciyar mu suna da kaffa kaffan da wane mu to saboda Allah shi sun yayi zuciyar tatacce ce dam to suna tsoron kalma ta zo sai ta buga sai na sai Allah ba ta kariya to da an ce wani ce. da Allah ya ga dama ya fara da ainihin yima abin talahu to da za a jiye musu tsoron ajiye mai tsoron abin da ya fara ga zuciyar shi eh lakin Allah ta'ala sai dai Allah madaukaki bi rahmatihi ai bi sababi rahmatihi saboda rahmar shi akhbarahu bil afwi sai fara bashi ya fara bashi labarin afuwa. hatta sakana kalmu, har zuciyar shi ta natsu ta saduda ثم قال له sannan yace da shi lima azinta lahu dan me kai musu ainihin izini bitakhallufi akan zaunawa a gida kun san abin da ya faru wasu sun zo ne zaji yakin tabo wasu suka shi rasulullah na da uzuri ka ok shi ke nan ka Allah ke ina dan da ka musu izini sun ka misali uzuri wanda yake ba uzuri bane har sai ka ga ina ne gaskiya ta ko kuma Allah ce da ni afallahu anka kun gane da magana ko na'am hatta ya tabayyana laka sadiqu fi uzrihi min al har mai gaskiya cikin uzurin shi ya bayyana gare ka daga wanda ke karya ko yake نعم وفي هذا من عظيم منزلته عند الله ما لا يخفى على ذي يقين a cikin wannan magana akwai abin da ya girmama na daga matsayin sallallahu alaihi wasallam wajen ubangijin shi abinda ba zai ɓuya ba ga ma'abocin hankali shine allub allubu hankali jam'i al'albab li'ulil albab ma'abuta hankula saboda girmama shi da ya yi da kuma nagartan da ya nuna a gare shi ما ينقطع دون معرفة غايته أنا واتو ما ينقطع دون معرفة غايته نياط القلب أنغانيكو واتو ألا يجرم ماشي دكما برد مسا إذن أبن لا واتو كيينكي واتو jannayen zuciya wannan magana sukan faɗe ta idan aka ce niyatul qalb bil kasr bi kasr wa tahzinun ay at-tahiyya tataniya ay irq yata'allaqu bil qalb min al-watin ila qut'a an gane ko wato Allah ya girmama shi ya mutunta shi wanda in ba da shi ba ba a san da ba da sai ka iske wannan jannayen wuya ya riga ya tsinke ko kace zuciya na'am قال لك لطويه متن ما لم نحو متن واسط شي ذاك ce alwasiti قال ابن الصلاح أحد الأرضية يقولون فنظائره بالواو مفتوها مفتوه ما قبل ان ساكن ما بعدها أنقانيكو مثلا حديثي كو مثلا أينجم وتو لغة العربيه تو يكي سيوا Wasu malamai sun ce النبي صلى الله عليه وسلم معاتب بهذه وسمع لما يسمى الله تبارك وتعالى shine kamar ka ce batura kan ce wai miles ok menene miles da miles menene of menene antonin na miles hash kuwa mild okay soft hash to idan mutum kai mai zargi amma a harshe mai daɗi sai mu ce mild ostracization ostracized but then an maka ne a wani irin lafazi mai daɗi to ya ce malami in ka ce ita to shi ne ainihin ka ce ainihin abin da ke mai taushi babu zafafawa kaga da ce a basa wata walla ai da ce a basta wata wallaita an ja aka ba ba magana yake masa gaba da gaba cewa a basa ya kau da kai sai ka ɗauka ba da annabi ake ba kuma annabi ne ko ba gane ba ne lokacin da suka zo kuma yana ƙoƙarin kafaran maka su musulunta sai wannan manyan mutanen maka suka zo sai kawo da kai rabu da makamunan ibn umaktum sannan ce a masa wata walla ya jinta fuska ya kawo da kai an ja a hulɗa amma saboda ya ba kaga ba ga maka wa ake nufi ba ana sai ce a basta ya rasulullah a basta ka ka ka to sai ya saya to wannan a abu sama akwai ita mile ya sauƙin suke kuna fahimtar zaɓen nan ko to wannan shine ma'anan wannan zahaba sun ila anna nabi sallar alaihi wasallam mu'atabun bi hadhihi aya sai ce ne sai ce ina wa hashahu min zalik ina ba haka bane بل كان مخيرا فلما أذن لهم أعلمه الله تعالى أنه لو لم يأذن لهم لقعدوا لنفاقهم وأنه لا حرج عليه في الإذن الله الكوان ko domin lokacin da ainihi ya ba da izini su zauna sai Allah ya sanar da shi abinda suke da shi na munafinci domin da bai haka ba da sun zauna a gida saboda munafinci kenan wa annahu la haraja alayhi fil izni lahu ba shi da laifi gaba daya izinin da ya musu قال الفقيه القاضي وفقه الله تعالى يجب على المسلم المجاهد نفسه الرائد بزمام الشريعة خلق الرائد بزمام الشريعة خلقه أن يتأدب بآداب القرآن في قوله وفعله ومعاطاته ومحاوراته فهو عنصر فهو عنصر المعارف الحقيقية وروضة الآداب الدينية والدنيوية وليتأمل هذه الملاطفة العجيبة في السؤال من رب الأرباب المنعم على الكل المستغني عن الجميع ويستثير ما فيها من الفوائد وكيف ابتدأ بالإكرام قبل العتب وآنس بالعفو قبل ذكر الذنب إن كان ثم ذنب كان ثم ذنب مشكلا bari mu wannan faƙa ɗin alƙadi alfaƙihu allah ya datar da shi yake cewa yajibu ala alal musulmi almujahidi kuduba ya sifata musulmi ne ya wajaba ga musulmi mai gwagwarmayar tarbiyyantar da rai shi ra'ibi wanda ke ɗaure da linzami na shari'a an gane ko ka ce zimam kuma ce linzami ne ai khulqahu wanda ke ƙoƙari ya tarbiyyantar da zuciyar shi akan zimamin shari'a mai ya kamata yi an yi ta'addaba bi adabil qur'an ya ladabtu da adab na ƙur'ani misali adabul ƙur'ani kamar mai وإما ينزغنك من الشيطان نظر فاستعذ بالله نسمع عليه cikin annahal misali ke na adab idan shi din ya zunguro ka zuwa gaba daidai kan ka sauri ka bishi ka tsaya ta kuma adam al-qur'an al-kazimin al wal 'afina 'an masu karya fushi adam da ƙura in abu zai taru ka yi faɗa to za ka yi na dama ta kama zuciya da haka suka ce alkawarin alkhairi kana cikin tsananin farin ciki kuskure ne don za ka yi na dama kawai an maka bishara ta samu miliyan ne ka ce masha Allah na ba da miliyan hamsin sai daga baya kuma suka ce a da ya kai kuma Allah gaskiya ne da haka suka ce kyauta lokacin tsananin farin ciki kuskure ne ka tsaya ka gane kutukun duka ka ƙara ɗaukin zato ne saboda lokaci ka ba ka taɓa tsamani haka ba to haka kuma misali ɗaukan mataki na lokacin bishi ba shi da yana da cikin alamar ƙwara idfa asar a adamul qur'an gabdul basar su mala ya ce abu ne muhimmin gaske mutum ya ladabto da adabar ƙoran da ethics of ƙoran ke fi kauli a cikin zancen shi wa ilimi da aikin shi wa mu'a haka ne kuwa wa mu'aqatihi da irin abubuwan da yake bayarwa eh, ina ka ce ya fa'afa kaza yana aikata kaza yana ba da kaza wa muhawaratihi haka cikin muhawarorin shi a cikin wani littafi mai suna wai dokokin rayuwa guda 23 ko three laws of life cewa sai suka ce ka saurara kafin kai magana wallahi muhimmi ne suka ce don haka an baka kunnuwa biyu don ka jibewa baki daya ka taɗaita magana da kyau saboda zaran an faɗa kan faɗa ta yi baka tattaro mai aka faɗa ba yana daga cikin ada kuma yace yi tunanin kafin ka rubuta in ka rubuta abin da zai zarge maka wuya ya fa wuce ba tunani turr na sake ki ce ce a ah, yawanci abin da ke damu maza na yau ana ta kawo mana kuka wallahi ban zage ta ba ai ka rubuta to ai ni ba haka nake nufi ba ai ba kai kuma ne ba yana cikin adab kuma na uku suka ce <laughs> wai an before you purchase mallaki kwallon na kafin kai ciniki ba ka da koko ba kai ciniki kakure ne duk wanda ya tinkari shago nawa ne ka to ya da ya taka shi ai shi ne magana an before you purchase ka mallaka kafin kai yana daga cikin adab sannan kuma suka ce struggle before you quit a buga da kai a gwagwarmaya kafin ka ce na sallama jihadi sannan kuma ya ce ish habla an tamar live before you die live na e ba l-e-a na bari ba yi rayuwa mai kyau kafin ka bar duniya ka tafi ka bar bakuna wata alama ka wanzar a duniyar rayuwar ka misali a rayuwa a ce ka bar shaida ta ainihin lalatacce ɗan ƙwaya a wuzbilla Allah ka kyashe suna cikin adab da ƙwa'ani ya karanta duk wani mai rubutu da ya kawo wannan ya haifar daga ƙwa'ani da sauransu da yawa Allah ka ba mu dace mhm. don haka ya ne <clears throat> fahuwa unsurun ma'arifin haƙiƙiyya wannan abin da muka gaya maka shine kututi shine in ka ce kututi shine kamar ka ce unsur jizon rayuwa shine unsur duk abin da yake shine asalin abu mai kyau ana kiransa unsur ko a ce unsur na alkhairi ko unsur na shirin shi yasa ake kira aka ce da atom ai unsuri ne the smallest particle na shi ma ya su zuwa gida ke proton electron neutron rafton to shi ne unsur imani shi ne unsur shi ne kututi da dukkanin alkhairi to wannan abin da ka ji na ladabtuwa da dokin ƙur'ani ne kunsiri irin na ilimi ilimi kuma alhaƙiƙiya ilimi na dayar akwai ilimi da yake ba na akwai mana ilimin sanin ƙabira don kai alfahari ta wata fita ka wannan ba shi da amfa ko akwai eh ina son karanta tarihin hausawa su zai fi kowace al'umma daraja a fulani su ka fi kowa a laraba la ka tuna inna akramakum inda Allah atqakum inna alimun khabir arabtum to shine mana unsuri to akwai abin da suke kira unsuriya menene unsuriya shine appetizing appetite abin da afirka ta kudu ta yi kusan shekara kusan biyu lokacin yan da suke mulkin mallaka a south africa suka yaki da irin su anc su mandela su A samun ka kwaikwai su kaza kaza ahmad kafarar har mandela ya fito ya zama shugaban kasa 1994 yar su 2013 mandela kaga aini ne ne ne ai unsiriya da lalle unsiriya aka kai kai bakar fata ne baka da kima to akwai wannan kalma ana kiran kiranta unsiriya to ba irin wannan ba unsur daban unsiriya unsiriya jin cewa kabilarka ta tafi taka shine alfaslul unsuri shike haifar da kaga an je ƙasa an yi mata ibada a karkashin kowa kowa genocide abin da yahudawa ke a gaza a yanzu Allah ka kaskantar da su Allah ka tozarta su Allah ka wulakanta su Allah ka girgiza ƙasa karkashin su ka kama su akhadha azizul muqtadir su da duk masoyan su ya rabu da la hawla wala quwwata illa billah so ku gane ban tsakanin unsur da unsuriyya to shi zai baka ilimi na nagartattun ilimi eh, ba kowane ilimi ake son shi ba wa raudatul ada biddiniya wa dunawiya kuma shi ne dausayin ladubba na addini ko kuma ka na lahira da kuma duniya mhm. wani ta'ammal hazihi aji ba, ya kamata mutum ya kalli irin wannan tausasa ga mamaki afallahu anka dinu abin talawa malai shi yani ka lura da wannan tausasawa mai ban mamaki daga ubangiji fi su'ali min ar-rabb al-arab eh haka ne ko fi su'al min rabb al-arbab daga ubangijin ainihin wato iyayen gida al-mun'im ubangiji mai ni'imtarwa al-kulli tabbas Allah ya taɓa kiran kanshi al-mun'im cikin asma Allah akwai almun'in hmm? ka iya samun shi suna abdulmun'in abdulda'im abdulda'im wangiji da'im ya kira kan shi da'im abdulmaqsud wanda ake nufi sai mu ce suna da ma'anoni mai kyau kuma Allah ake nufi amma kuma Allah bai kira kan shi idan kana son ka zama to ka bi keke da keke ba za ka sa ba ka'idar alis suna duk suna sai abin da Allah ya kira kan shi ko annabin shi ya faɗa amma in ka raro ma'ana mai kyau ah, to Allah ba da'in bane madauni so ne abdul da'in laraba suna zaune suna abdul da'in amma ne ba zan sa abdul jalil Allah bai kira kan jalil ba ba zan sa abdul rashid Allah bai kira ba illa Allah kira kan shi ar-rashid in fact kalmar rashid na sha fada a wuri uku ta zoma gaba daya a a sani kuma duk a suratu hau duk suna nufin wanda aka shirya da shi guided to Allah shi ne rashid guided ko guide ina kabar Allah shi ne al'awwalu ne saba baka ce abdul awwal da ya kira kan shi ya ce huwa al'awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin ka taba jin abdul batin ka taba jin abdul zahir كتب دي كتب دي عبد الاول كتب دي عبد الاخر دي الله بكره كان شي بقى تي لو انت كده بس كده كان كان تقول لي وانا بقول لك بان يا الله الدين انت فيها اخر دي الله كده تندم saboda haka nam Allah shine al-mu'min da ni'imtarwa Allah ya ni'imtar ba mu sha ruwan sama ba kamar da bakin Ma an ma'an ka? bai azu samu da lafiya ba kuma uwa bai azu samu da imani ba babban kan taskar da karfe wasa da ita hmm? Allah mu gode Allah ya ni'ima alal kulli akan kowa da kowa al mustaghni mana ya karanta wurin Allah shine mai wadatuwa anil jami'i gabarin kowa kun gane duk dukiya da sarauta da ilimin mutum yana da kishirwa zuwa ga taimakon Allah to shi Allah ba ga yan wanda ya fi kowa kuɗi a duniya yau ko kafiri ne yana bukatar abin da zai kare mai kuɗi to shi Allah shi ne al-mustaghni al-hayyul qayyum an gane ko gabarin kowa mhm. wa yastafiru ma fiha min al-fawaid in kace yastafir ai istasara fara ya motsa wai idan ka kalli faɗin Allah afallawa anka to tafi kai ƙoƙari ka zaƙulo fa'idodi da ke cikin wannan lafazi min alfawaid da fa'idodi wa kaifa tada bil ikram qabla al akli kalla sai da Allah ya fara girmamawa kafin ya yi zargi wannan da kira shi ma'ayar na ainihin lallasawa na tausasawa wa anasa bil afwi qabla zikirin zambi in kana san ba sai da Allah ta'ala ya natsar da zuciyar annabin shi ko kafin ma ya ambace zunubin je ka ma an yi zunubin to hmm? to sai ina jin aya ta ƙarshe ko to shi kenan Allah maɗaukaki ya faɗa laƙad kilta tarkanu ilayhim sha'an ka gani ko a cikin sura mai lamba sha bakwai aya mai lamba da hudu. Allah ce wala wala an sabbatna ka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi ba don mun kafa ka ba ba don mun riga mun tabbatar da kai ba laqad kunta tarkanu ilayhim shay'an qalila saura kiris karkata zuwa gare su saboda sharrin su to mu da bamu da wannan isma dan ka zanda muke karkata yau makirci afin makirci tun kana ki suka ji an ja ka ba ka da sabaki ba ka shiga jami'o'i yau gani kada akwai faculty na karantar da Allah babu shi kawai kuma kawai course Ka yi da ka yi bincike ka yi kiz kuma ba ka kwali kwali a matsayin kafin. wani doktor jahil kwarai kuwa to ka yi su akan atheism ka zama atheist ko agnostic أنت دكتور جاهل من أجهل الناس أجهله من حمار بيته كده نعوذ بالله من هذا العلم صدقوني علم بني أنفاني أنا ذا من ذا سبحان ربك وسلام على المسلم والحمد لله رب العالمين